يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا inni bima ta'maluna alim ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗan abubuwan cin da na halatta muku kuma ku yi aiki nagari wanda ya dace da shari'a lalle ni dangane da abin da kuke aikatawa masani ne babu wani abu da yake buya a gare ni na ayyukanku